muna nan a pdp da randam babu wani abu da ke ba mu tsoro domin siyasa ma yanzu aka fara waɗanda ba 'yan siyasa ba su za su gudu mu mun yi prp an kada mu mun san abin da kaya yake nufi mun san abin da eh, nasara take saboda haka yanzu ne za a yi siyasa da ba a yi ba ku yi shekara goma sha shida kuna mulkin ƙasa kuma ka zo ka ce da ba a yi siyasa ba ai in ka duba tarihi kullum ba mace ba ta sanin miji na gari sai ta aure maza biyu yanzu najeriya ta yi aure na biyu to yanzu ne najeriya ta san za a yi siyasa amma da da ai miji ɗaya ake yi kan soja ya zo amma yanzu tun da allah ya taimake mu an yi namiji na farko ta fita daga gidan namiji na farko ta tafi gidan namiji na biyu to yanzu ne za ta san tsakanin namiji na farko da namiji na biyu wane ne na gari kenan dai kun daura lamarin adawa yo ai mu adawa ba yau muka fara ba kuma adawa ba mu ba ma yin adawa karama muna yin adawa ce ta wanda idan mun yi adawa mun kai ka kasa ba za ka tashi ba amma ambasada ka za a ce sun fi kula shi gwamnoni da kujerun majalisun dokoki fa don haka yunkurin da suka yi a baya ma ake rena musu cewa ba sa adawa ta gari yanzu ku da wuya ma ku iya yin ta ka san dai abin da duk Allah ya kaddara zai yiwu sai ya yiwu wannan kaddara ce ta Allah kuma baka iya shafe ta Buhari sai ya shiga ya shi Allah ya kawo shi a'a so nawa ya faɗi so uku ya faɗi saboda haka duk mu nan ba mai kokari ba da ya so uku ya faɗi yau Allah ya bashi kuma mun san wanda zai Allah zai ba gobe amma mu yan PDP waɗanda muke waɗanda mu muka kawo pdp ba za mu iya barinta ba za mu yaƙi har sai mun yi nasara amma yanzu kuma an ce ku yan tsirari ne a cikin pdp in domin gashi nan bayan zaben shugaban kasa manyan ku suna ta fita daga cikin ta hasali ma mai tun kafin zabe mai gidan ku obasanjo aka ce ya ma ya ga katin ta yo ai ya ga katin jam'iyya ba shine fita daga cikin ta ba watakila an yi mai wani abu ne da ya gani zai zo ya huce a gaban mutane amma babu dan pdp wanda ya yi pdp wanda kuma da shi aka gina pdp da zai kokarin ya bar pdp ya aka kuna tinkaho da aikin da kuka yi a jigawa aka ta faru kuka bari aka sha ku busilla to ni ina ganin wannan ina so ka kwantar da hankalinka ka ba da lokaci wata ran za mu yi wannan maganar amma yanzu ba lokacin yin wannan magana ba ne lokacin da maganar ta zo zan zo in gaya maka mu ba mu faɗi ba muna nan a jigawa domin babu dan pdp na jigawa da ya fita waɗannan su mataimakin gwamna suwaye suwaye suwaye da ai mafi da goma zuwa ya same mu a pdp ai da man riga aro ai magen aro ba ta maki duniya mai yayi mai abin banto haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa akwai jabawa ai idan mu ne yau gobe ba mu ne ba